بهم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin bijala'i suduri kuma muna shahi na 25 to muna kuma daidai da inda ibn wahab ya magana jama'a mu saurara wa wahabu mun muna bai wahabu dan muna bai daga cikin malamai abin da shugabannin malamai masu wa'azi na ah, wahabu dan muna bai na cikin manyan malamai masu wa'azi shi abin da aiki ne wa'azi duk inda ka ga littafin wa'azi kana gani magana dan wahabu dan muna bai eh a'a shi ya haimai da ƙarfi wajen abin da shayi wa gargadi, a su wajen ballamai guda kuma sai dai karatu suna bugan su guda guda masalar duniya wal akhirati ka masalar rajulin lahu rata ne dan muna ba ce misalin duniya da lahira kan misalin namijina na wanda adda mata biyu kiyo shi juna ka masalar rajulin lahu darratani kamar namiji na wanda adda mata biyu kiyo shi juna ya arda wa ya arda ihdahuma askada al in dai ya yarda da in yarda da guda to ya kusa guda kushi. wallahi kware ku <laughs> eh? ya kai misali awo wa qala ba'd al-hukama'i ɗaya daga cikin malamai masu hikima masu azi ce man malaka ha ta iba duk wanda ya malki duniya ya wahala wa man dalabaha kana abdallaha wanda ku duka neman duniya kuma bawanta na adanaha mahidan kadan na duniya la ya kafi bai isa wa kulluha dukkanin ta la ya guri bai wadatarwa kin jama'a kuna jin wa'azin ga wa an shadu أرى الدنيا لمن هي في يديه بلاء كلما كثر لديه هين المكرمين لها بقصر وتؤلم كل من هان إليه إذا استغنيت عن شيء وداه وهو ما كنت محتاجا إليه yace ara duniya ina ganin duniya fa liman hiya ga wannan da yake ita hiya dai tana ga hannaye ne bala'u wallahi musibata Kullum kullama kasara ko sai ta yawaita da hebu ne duk lokacin da duniya ta yawaita ga hannunka wallahi musiba ta yawaita waita ta ita duniya ta hinu tana walakantar da mukuramina laha masu girma gari ta bi kasarin da karyawa ba bai na ba wato kurimu tana girmama man hana duk wanda ya walakantar alai duk wanda ya walakantar duniya shi ta girmama wanda ya girma eh eh ta kawo biya ta kararar barewa idan ta gane ta in kawara to an shai'in ga abu cikin duniya faɗa wallahi ba karbar shi wa huzma kunta muhtajan karki abin da kake da bukata ile zuwa gare iya kanta kenan abin da kaka so ka rika abin da kawara to rabu da shi wa qala isa alaihi salam annabi Allah isa tsira da aminci Allah tabbatar mai ce la ya yastaqimu hubbud dunya wal akhirati fi qalbi mu'min wallahi cikin zuciyar mumini bai tsayawa cikin kokon zuciya ta son duniya da lahira gaba ɗai kama la ya saki mulma uwan naru kama yadda ba yi haɗa wuta da ruwa cikin kasko guda guda ka mutuwa fi ina in wahidi wa ƙara isa alaihi salamu ya ma'ashar hawari ya fi taron abokani kutiban lakum ad-dunya an wajabta muku duniya Allah ya wajabta muku duniya amma wala tan ashu haka kuma shi ta gizo ta kuma shi ta gizo wurin zama la hayra fi darin usiyallahu fiha babu lahi ga gidan da aka saba Allah ciki wala hayra fi darin la tudraku al-akhiratu illa bi tarkiha babu alkhairi gidan da ba a riskon lahira a samu alkhairin ta sai da bari ne wata bi ruha ku lura da ita wa alamu ku sani an na asali kulla hadiyata asalin dukkan musiba hubbun duniya san duniya wa rubba shahawatin sa'ati da yawa sa'a sha'a da yawa shawa sa'a guda aurasat tagadar da ahalaha mutanen tafuzunan bakin ciki dawilan mai tsawo ko ba kan na ba wa qala rajulun wani namiji ya ce li abi hazim ashku ilayka hubbu kaji abu hazim shi ba Ina cikin mallamai masu wa'azi maluma na masu wa'azi eh abi hazim hmm. ashku ilayka duniya ina kai kara gare ka san duniya walaysa li bidarin ba gida ta garan ba فقال انظر فيما أتاك الله فيها انظر Ka duba ga فيها كدوبا قابل الله باك fala ta huzu kaka rike shi illa mihili sai ga halacci ne wala ta da'u kaka azai illa fi haƙi sai ga haƙinsa wala yadurruka hum duna san duna bai cuta maka in kai haka qala wa habu mun munabbi wa ba dan munabbi yace marar rajulun min al ubadi wannan miji daga cikin bayan Allah masu ibada ya shuɗe ala rajulin bisa ga wannan miji waje da husai sai mai mahmuman ina mai damuwa muna kisan ya sun kai ne kasa damuwa ta kai mai ko ina ya ji ta kai kasa fa qala ma sha'anuka yace ba Allah lahiya araka mahmuma na gani kana cikin bakin ciki fa qala ajabani amru fulanin yace ni al'amalin wani dai bani al'amarin wani shi bani mamaki kana qarba laga min al-ibadati ma alimta yace wani hudi bi irin matsayi ne ga ibada yana bauta ma Allah sun maraja ila ahli duniya sannan kuma ya koma cikin yan duniya muna tare da ku faƙala la ta'ajab yace kake mamaki min mayar ji'u ga wanda ya koma ga wanda ya dawo walakin ajin min man yasqi kai mamaki wanda ya daidaitu wanda ya tsaya ya bi Allah shi aka mamaki ba wanda ya baro Allah bai komo ga tambara eh. wa an sharu fi duniya sun kashi waka a cikin duniya ألا إنما الدنيا قدرات أيكة إذا دلل منها إذا دلل منها جانب جف جانب هي الدار لا مال إلا إلا فجائز عليها ولا لذات إلا مصائب وكم سينا بالأمس أين القليلة وقر أذن دمها ومساكب ولا تكتهل عيناك فيها بأمرة على ظاهب منها فإنك ظاهب ibn mubarak shi ma ala ku saurara jama'a nan na'am inna maduniya kaga dai duniya da daratu wallahi wato yatsan koren aikatin gigin yana idza hadarra minha jalibu in kaga wani sashe nata kore yana kalkalniya ba da kyau jafa jafa sai kaga wani ya bushe a ajiya take duniya kenan hiyar dawo ita gida ta malan dukiya ta shine ko mala malufa ah, wannan aligurawa ba shi naka da ya rubuta a yasa <laughs> mal'amalu wannan shi ya shi kyawu hiyar daru gida ta mal'amalu ba guwe ta guwe cikinta eh illa faja'in sai suna zakuwa girshi ma amalu babu babu gurce gurce a'a ma amalu ma amalu eh da da bara ba gaskiya abin nan na ko ganin aka mutane ta eh. illa faja'in sai abin da ka zakuwa girshi alaiha ko wannan lazatu babu da daya cikin duniya illa ba sai mutum wala duk daɗin da ji a cikin duniya musiba da biyuwa fa kam da yawa su hinat ta zahawa bil amsu jiya ai mai ijiya ɗarito mai sanyi ijiya wadda adda sanyi ido sai duniya ta samu ta zahi waƙarar ta sa sanyi ga uyunin idanu don hawayenta a yau mai yau sake ba zubi ana wala ta ka tahirka kwallanta ga yanayi ka idanunka ya cikin tafi auratin da hawaye haka ce lura ala zahirin bisa ga mai tahiya da hagare ta wanda ya mutu wanda ka zafi kai ma bujine zakai qala ibnu mubarak dan mubarak yace sami'tu bishr ibn lil harisi duk wadanga mallaman wa'azi na naji bishr dan harisi ya tarana muhina tarannum wato abinda a tarannum magana da kuka da waka da kuka kuka waka waka ziza ziza shi ne tarannumi da ah. sautin lahu hazin da sautin ciki akwai damuwa wallon ya na ima balaji ƙanta Allah ya jimi wasa ke balaji an ji latar lishi da ni wani amin gadda rakna kiri ya dai man sa'alaki wani amin da ta zara na huma sun malayan zabi kuma an ƙul ka ce da duniya ga duniya isni ke aikata ma bada duk abin da ya bayyana miki katta hallaitu min wutaqi baliki ni dai na hita daga darmi ya gwanki wallahi in dai ya gwanki ka zaka wallahi ba da ni ba duk wanda ke dana ki an tila ta zihi sai ba ki wata ta ali gare ni wala amri ina rantsuwa da malikin rayuwata rakna mun na baki wallahi ki ya dai ga hannaye masa alkin da kake don ki kowa ka aiki doki shi ce ga kiran ina ran su hana mara cikin rayuwata na tazar na muma wallahi tana dasa bakan ciki sun malaya su yi na wanda ta dasa ba shi bai falkawa ne an gani ki da shigar shigalci ki wa an shaɗu ala akwai bai ne ala ma duniya ka alamina na'imi wa mal hayru aishin la yakunu bidaimi فأما إذا ما نلت بالأمس لذة وأبنيتها هل أنت إلا كهالمي لها طبق هاي جماعة أخوة مجانا ألا كجنا ما أنا نعم إنما الدنيا كاقدي الدنيا والله كأهلاني كما تشوتني تشوتني مهلك النائم من إخواناتا والله هرك دنيا مهلكيتا وما هيرو عيش الشيوة مئة على خير أبنتي la ya bi la'imin wanda bai zama kunnun duk abin da ka samu duniya yan shirye-shiryen jin daɗi da sauransu wallahi yanke abin ko dai shi yanke ba kana hogamni wallahi ta habiri wala kanta ko kuma ga abin amma ka mutu ka bashi awo ga abin suka kallo a ce maka ce iri to da dafa duk bai duniya ta to ya ka jiya ta mal lura idza ma nilta bil amsi zati in ka samu dadi jiya fa amma ta ka kare ta hal anta illa ka halin maka zama sai kamar wanda ya mulki eh kamar wanda da akwai irin waɗanda kamar mulki da da su suna mulki suna son kuɗi an cika musu jukkuna da kuɗi suna muƙoyiniya sai ya farka kuɗi ko ba haka nan amin

Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi